Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da wannan safiyar Lahadi a kan mitoci goma sha tara, talatin da ɗaya da kuma sittin. A jamhuriyar Nijar ana iya jinmu ta tashar mu na VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani, fara'a, sarauniya, nomad, dalol da niyya. da kuma Alpha Radio a birnin kumasin kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirinmu na yanzu muna tafi da shirin zaɓe ko naɗi. amma da farko ga cikakkun labaran duniya. jama'a assalamu alaikum yau 29 ga watan satumba shekarar 2019 sunana mahmud lalo zaben shugaban kasar da aka yi a afghanistan a jiya asabar ya fuskanci matsalar karancin jama'ar da suka fita domin kada kuri'unsu su duk da cewa jami'an tsaro sun yi iya bakin su wajen tabbatar da zaman lafiya a sassan kasar an gudanar da zaben ne cikin fargabar barazanar da kungiyar taliban ta yi na kai hare-hare a lokacin zaben akalla fararen hula hudu da wasu jami'an tsaro uku suka rasa rayukansu sannan wasu sama da mutum hamsin sun ji rauni a wasu hare-hare masu nasaba da zaben mafi akasari daga wasu abubuwa da suka fashe an yi kiyasin cewa adadin waɗanda suka jikkata bai yi muni kamar irin waɗanda aka gani a zaɓukan da suka gabata ba idan kuma aka yi la'akari da yawan mutanen da ke rasa rayukansu a kodayaushe a kasar wani babban jami'in diflomasiyyar kasar siriya ya kira ga dakarun amurka da na turkiya da su yi gaggawan ficewa daga kasar yana mai cewa gwamnati na da 'yancin da za ta kare iyakokinta ta kowace irin hanya muddin ba su ci gaba wato muddin suka ci gaba da zama a kasar a jiya asabar ministan harkokin wajen siriya walid al-muallim ya gabatar da wannan korafi a da majalisar ɗinkin duniya yayin da amurka da turkiya ke kokarin cimma wata matsaya a su ta samar da yankin da za a mai da shi na tudun man tsira a tsakanin kan iyakokin turkiya da siriya jami'in ya kuma jaddada goyon bayan gwamnatin kasar kan sabon kundin tsarin mulkin da za a samar yakin basasar da kasar ta siriya ya faru ne tun daga shekarar 2011 a lokacin guguwar sauyi da ta ratsa kasashen larabawa inda ya sanadin mutuwar mutum 400 kana wasu miliyoyi suka tsere daga kasar ta siriya an yi jana'izar shugaban tsohon shugaban kasar zimbabwe robert mugabe a ƙauyensu wacce mutane kalilan ne kaɗai suka halarta marigayi mugabe wanda ya rasu yana da shekaru 95 shi ya zaɓi da abin ne shi a ƙauyen nasu bayan da ya bar wasiyar cewa kada a binne shi a wurin da aka saba binne gwarazan kasar a harare babban birnin kasar saboda wulakancin da aka mai a lokacin kawar da gwamnatinsa iyalan marigayi mugabe ne kaɗai aka bari suka halarci wajen jana'izar junior shubaye gumbachuma kanwace ga mugabe ziva greatness yanga ina baba cikin harshen da ake kira shona kenan take cewa bari na faɗa muku abin da muka yi a yau mun cika mai burinsa ne saboda ya faɗa da bakinsa cewa baya so a binne shi a inda ake binne gwarazan ƙasar da ake kira national heroes eka saboda haka muna masu godiya ga allah duk da cewa jana'izar ba ta samu mutane da yawa ba ba mu gabe Mugabe dai ya riga mu gidan gaskiya ne a wani asibiti da ke kasar Singapore a farkon watan nan bayan kusan shekaru biyu da hamɓar da gwamnatinsa wacce ta kwashe kusan shekaru arba'in tana mulkar kasar. Daya daga cikin jagororin masu zanga-zanga a Hong Kong ya bayyana aniyarsa ta shiga fagen siyasa a yankin domin yin takara. A jiya sabar Joshua Wong ya ce zai yi takarar kujerar gunduma a yankin a zaben watan Nuwamba mai zuwa. Frankly speaking, run for office is the most moderate ya ce gaskiyar magana ita ce shiga takara ita ce hanya madaidaiciya ta lumana da mutum zai iya bayyana aƙidarsa idan suka hana matasa masu fafutuka iri na shiga takara sakwanda shirin abin da zai biyo baya ya kuma kara da cewa lokaci ya yi da za a faɗa wa shugaba china shi jinping cewa wannan fafutukar tasu ce wacce za su tunkara komi ɗacinta. an dai kwashe wata watanni ana zanga-zanga a yankin na hong kong wacce ake yawan yi a kowane karshen mako inda akan yi gama tsakanin 'yan sanda da masu boron da ke nuna adawa da shishigin da ce ne ke yi a yankin labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc jirgin ruwan nan na dakon mai mallakar birtaniya da iran ta kwace shi a watan yulin da ya gabata ya isa gabar tekun dubai a haɗaɗɗen daular larabawa a jiya asabar a cewar wasu shafukan yanar gizo da ke bin diddigin sufurin jiragen ruwa a ranar juma'a da ta gabata jirgin mai suna steno impero wanda iran ta rike shi hanna tsawon watanni biyu ya fice daga ruwan yankin kasar ta iran inda bai tsaya ko ina ba sai da ya kai yankin na dubai gabanin hakan shugaban kamfanin da ya mallaki jirgin eric hanel ya faɗa wa manema labarai cewa matuƙa da masu yi wa jirgin hidima na cikin ƙoshin lafiya kuma sun kasance cike da farin ciki bayan da aka saki jirgin nasu sai dai ba a bayyana sunaye mutanen ba Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma ga shirin zaɓe ko naɗi. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da dawa wannan shiri zaɓe ko naɗi. Shirin da kan kawo muku labarun zaɓe da lamuran da ke dangantaka da zaben. Ni Nasiru da Maili Kaya zan gabatar. PDP ta jera da 66 a ɗaukaka ƙara zuwa kotun koli bayan rasa nasara a kotun ƙarar zaɓe. Menene sakamakon shari'ar zaben gwamnan Neja ne? Shin daidai ne yi wa ministan sadarwa Isa Ali Fantami Ele? Waɗannan da nazarin sakamakon shari'un zaɓe da wakilinmu na Adama Ibrahim Abdulaziz da gudanar za su zo muku cikin shirin da yardar Allah. Babbar jam'iyyar adawar Najeriya PDP da dan takarar Tatiku Abubakar ta ɗaukaka ƙara zuwa kotun koli kan hukuncin shari'ar zaben 2019 da ya tabbatar da shugaba Buhari nasarar zaben. Babban lauya a tawagar lauyoyin PDP Mark Ezekwume wanda tun farko ya bada tabbacin za su ɗaukaka ƙarar ya ce sun mika kotun kolin hujjoji 66 da suka hakikance za su iya ba su nasarar ƙarar. Ezekwume bai bayyana jerin hujjojin ga manema labaru ba amma an fahimci akwai batun nan na zayyana takardun kammala karatun shugaba Buhari da aka mika hukumar zaɓe da cewa ba su da sahihanci. hakanan pdp na kalubalantar hukumar zaben kan batun na'urar aika sakamakon zaɓe ta na'ura mai kwakwalwa da take cewa da dai za a biya alkaluma ita ta lashe zaben kakakin kamfen na pdp buba galadima ya ce sun sake yunkurin bin matakan shari'a kan sakamakon zaben domin idan kuma dai har akwai alkalai masu jin tsoron allah to hujjojin nan namu kowane guda ɗaya daga cikinsu zai iya rushe hujjojin wancan kotu ta ƙasa inda ka saurari lokacin da alkalan nan na kotun tribunal suke ba da ba'asin wannan shari'a ai tun da ma baka ganin su sai ka cewa ai lauyoyi ne waɗanda shugaban kasa ya biya jam'iyyar APC ta biya suke gabatar da ba'asin da suka shigar gaban kotu. Waɗannan hujjoji namu duk wanda ya san harkar shari'a mun yi imani cewa za a rushe wannan zabe kuma za a tabbatar da Atiku shugaban ƙasar Najeriya. Kazalika injiniya suna cewa maimakon ku rungumi kaddara yadda wacce kotun ta yanke hukunci ta yi abubuwa dalla-dalla ƙarƙashin alkalai guda biyar sai kuka nemi kalubalen fuskantar hukuncin. Ai Nasiru na san kai babban almajiri ne kuma ina girmama ka a sanin addinin ka na Islama da kake da shi. Shin za ka kawo min nafsi ayar Qur'ani ko kuma hadisi wanda ya ce kar mutum ya bi kadunsa in an cuce shi? Ina sauraron ka. Eh tambayar kenan. Ah, wannan kotu. Wai me? Eh ta yanke hukunci shi kenan magana ta kare. tun da a duniya haka tsarin mulkin Najeriya ya ce ko ba mu yadda ba dole mu karba amma su sani fa akwai gobe akwai wani babban kotu wanda ya wuce duka waɗannan shine kotun Allah. A nata bangaren jam'iyyar APC da bakin sakataren walwala Ibrahim Masari ta ce ba ta shakkar ɗaukaka karar. Saboda haka ba wani mataki da ya wuce mu saurari abin da waɗannan masu wasan kwaikwayo lauyoyin pdp suka kai wajen magana kan ƙara don mu yarda da hukuncin Allah ba Ina ji son tabbatar maka cewa lauyoyin mu sun shirya musu kuma Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya bada mulkin nan ba da baya bacci baya ko na sakan yana nan bai canza daga kaunar da amincewar da a yi ma mai girman shugaban kasar tarayyar Najeriya ba. Saboda haka wani abu ne wanda yake kusan ce kamar ma kai lokaci ne a waɗannan 'yan taharkai suke yi. Kusan in ce sauran iris ya rage musu insha Allahu su ga kurin kus ma'ana kotun koli ta yanke hukunci kuma in Allah ya da za ta tabbatar da bai gaskiya gaske shi. Kotun ƙarar zaɓe ta yanke hukuncin da ya ba wa gwamna Sani Bello na Neja nasarar zaɓe kan ɗan takarar babbar jam'iyyar adawa PDP Umar Nasko. Mustapha Nasiru ba Batsare daga Mina na ɗauki da rahoton. Kotun ta tabbatar da sahihancin zaben gwamnan tare ma da yin watsi da ƙarar batun takardun kammala jami'a na Bugi. Barista Muhammad Indaku shine lauyan ɗan takarar kujerar gwamna na PDP Alhaji Umar Nasko shine ya shigar da wannan ƙara tare da jam'iyyar jam'iyyar PDP. Ya ce wannan matsayi ne na wannan kotu ta sauraron kararrakin zaɓe amma kuma mu za mu yi nazari a kan matsayinmu. Shi ma dai gwamnan jihar Niger Abubakar Sani bellon ga abin da yake cewa a kan wannan hukunci. Kowa ya san a Niger mun yi zaɓe mun ci zaɓe da rata sama da dubu ɗari biyu amma Allah cikin ikon shi da bamu da hakin kowa. Tribunal ta yi watsi da wannan ƙara abin da ke gabana yanzu shine me za a yi da za ba kyauta wa mutanen Niger kuma duk abin da ya faru ya riga ya faru ya wuce kuma na ja layi na dibi gaba. Amma akwai batun takardu na makaranta wadda shi ma kotu ta yi watsi da wannan batu me zaka ce gaba da. Da wannan zancen banza ne magatun takardu makaranta shi sa kotu ta yi watsi da shi. Ba bayan zaya na je jami'a na wajen shekara biyar dare da rana ina karatu na yi botan kasa duk da cewa ba dole bane yi amma na yi sannan wani daga sama bai san abubuwan da ake ciki ba a zo a kawo wannan duk zance na siyasa. Ga kaɗan daga cikin ra'ayin wasu 'yan jihar jihar Niger akan wannan hukunci. Sunana Abdulkadir Shehu na Huntuwa muna murna da wannan hukunci da kotu ta bana cin zaben bai girma gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello an kai kara ne amma dama shi ya ci zaɓe kuma ya cancanta kotu ta bayyana da gaske. Malam Usman Tanau Muhammad shari'a da aka yanke kuma Allah ya ba mai girma gwamna nasara. An dade ana ja shari'a tana duba abin da ya kamata a yanke ne kuma muna gode ma Allah da ya kawo ƙarshen wani abu. a yanzu dai kallo ya koma ga jam'iyyar ta pdp da ma ɗan takarar kujerarta na gwamna umar nasku a wannan zaɓe akan ko za su je kotun koli ko kuma za su haƙura har ila yau kan shirin zaɓe wakilinmu na adamawa ibrahim abdulaziz ya yi mana nazari kan sakamakon shari'un zaben. bana da alamun ta sayo zane a wasu jihohin inda ma ke ganin tamkar alkalan kotun bakin su ɗaya wajen ɗaukar wani sabon salo a yanke hukunci to wai koya lauyoyi da waɗanda ma suka garzaya kotunan ke ganin lamarin a yanzu barista idris abdullahi jalo na cikin waɗanda suka tsaya takarar kujerar majalisa a jihar taraba a inuwa jam'iyyar apc kuma suka garzaya kotun zaɓe domin kalubalantar sakamakon zabukan su ya ce ai daban mamaki na yadda kotunan ma suka yi fatali da ƙarakin da 'yan adawa ke shigarwa a yanzu duk wani mutumin da ya shigar da petition daga dukkan wani party ko apc ne ko pdp ne ko ma wani party ne babu mutum ɗaya da ya nasara a wannan tribunal alkalin su suka san dalilan su kamar da suka karanta mana muka ji kusan dukkan mu da za mu tafi court of appeal don su kara tabbatar mana da ko dalilan da wa'annan suka bada yana bisa kan gado ta yadda za a ce duk wani petition baka da kes mai kyau a gabansu shari'a ne aka yi aka gama sun yanke hukuncin su yadda suka ga ya dace kuma mu za mu tafi gaba bai kamata na yi dogon sharhi kan lamarin ba sai mun je gaba da hujjojin da mu muke ganin abin da suka yi bai dace ba to sai dai kuwa nasa hangen barista da joshua gra wanda lauya ne ma da aka fafata da shi a kotun zaɓe na jihar adamawa ya ce akwai wani hanzarin da ba gudu ba dangane da yadda kotunan zaɓen ke zama a yanzu sha'anin kararraki na zaɓe daban take da sauran kararraki da muka saba ganin su akwai kundin doka da take kula da harkokin zaɓe akwai ka'idoji idan ka zauna kai nazari da wannan doka wanda ake kiranta electoral act doka ce wanda aka yi ta da son rai yan majalisu da suka zauna suka yi dokan nan da suka duba abubuwan in ka duba tsarin da aka yi doka ne wanda aka yi domin duk wanda ya ci zaɓe ko ta halin kaka yakan samu kariya an tsananta wasu abubuwa ne wanda idan mutum ya yi ciwaciwansa ya yi zaɓe ya ci zaɓe doka tana cewa in ba ka kawo hujjoji ƙwarara. kotu ma ba za ta amince da koken da ka kawo akan cewa a an yi aron gizon kuri'u an yi sauye-sauye a sakamakon a wasu wurare ba. Sunana injiniya Ahmad Zakari Guroje, National Chairman BSO State Coordinators Forum. Shari'an ba mu gamsu da shi ba, saboda kotu ta yi amai ta kuma lashe. Domin kotu ta yadda da cancantan Professor Sani Yahya wajen ya cike gurbin Senator Sani Abubakar Dalla kotu ta yadda akan cewa shi professor sani ya zai iya ci gaba da shari'a na tabbatar da ganin cewa an yi wa jam'iyyar apc adalci an maida mata jihar taraba kuma kotun ta tabbatar akan cewa an yi zaben tare da jam'iyyar apc kotu ta zo kuma ta tabbatar yawan kuri'u da apc ta samu sun zama ba su da wata amfani shine ne baiwa pdp daman cewa su suka ci zaɓe wannan shari'ar mu ba mu taba jin irinta ba ba mu yarda da hukuncin da aka saida ba kuma shi ne dalilin da ya sa dole ne mu ɗaukaka kara zuwa gaba inda za a saurare mu don nema ma jama'an mutanen taraba 'yancinsu don tabbatar da ganin cewa an yi mana adalci kotu ai koma yaya tsarin mulkin najeriya ita take zama ƙarshen magana yanzu kuma sai babin ra'ayi an ga faifan bidiyo na wasu 'yan siyasa sanye da jajayen huluna samfurin magoya bayan tsohon gwamnan kano rabiu musa kwankwaso na yawan ministan sadarwa isa ali fantami ele da yunkurin kifa masa jar hula a yayin da masana siyasa ke danganta hakan da abin da ka iya faruwa a zaben 2023 in allah ya kai mu malamai islama na cewa hakan bai dace ba shugaban kungiyar ahalu sunna jibius sheikh abdullahi balalau ya ce wannan ɗabi'a ta saba duk wani tsari na bin doka da oda don haka walakanta minista dr ali isa fantami da gangan aka yi kuma shi wanda ya sa a yi kowa ya san maganan da ya faɗa lokacin da ake magana siyasa cewa malamai su ta sha'anin su in ba haka ba za su sa a yi wa malami cin mutunci a masallaci ko kuma su sa yaran su su tare su a wani wuri su yi musu walakanci to sai gashi fassaran abin da ya faɗa zai yi ya faru don haka babu shakka wannan cin zarafi ne ga malaman musulunci muna kira gare shi ya yi gaggawan janye wannan cin mutunci da ya yi na neman gafara sannan kuma wajibi ne a ɗauki matakin hukunta waɗannan yara ko kuma in ba haka ba shi kansa duk inda ya shiga duk inda ya je kamar ya buɗe ƙofar cewa yana neman a yi ramukon gayya a kansa ba mu son a buɗe wannan ƙofa da zai kai ga cin zarafin malaman addinin musulunci ko kuma walakanta wani kuma dokar ƙasar najeriya ma ba ta da wannan ba sannan a duniya babu yadda za ka yi ka ci zarafin jagora mai matsayin irin wannan ɗaya daga cikin 'yan majalisar zattarwa na ƙasa baki ɗaya mun yi allah wadai da wannan abu kuma muna fatan kar a sake kuma a ɗauki matakin kama waɗanda suka yi wannan a yi musu hukuncin da ya kamata da dokan ƙasa don gani gawa ne ya ishi wani tsoron allah kuma 2023 me zai faru a wurin babu wanda isa ya san abin da zai faru a wurin sai allah don haka 'yan siyasa su yi taka tsantsan su zamanto masu jin tsoron allah subhanahu wa ta'ala kada su mai mana da ƙasa ya zamanto dandali na ta'addanci dandali na kowa ke neman mulki sai ya fito da salon da yake so ya fito da shi na walakanta wanda zai walakanta na cin zarafin wanda zai ci har ya kai shi ga kai ga nasarar inda yake so ya kai ba a kaiwa ga cin nasara ta hanyar walakanci da tashin hankali ana kaiwa cin nasara ne ta hanyar lumana ta hanyar arziki ta hanyar bin mutane domin masu zaben ai mutane ne sannan kana so ka shugabance su ne bai kamata ka musu ta'addanci ba to idan mai irin wannan hali kafin ya zama shugaba yana wannan in ya zama shugaba kuma me za a yi ya kamata kamata a gane cewa 2023 ba na kowa bane na Allah ne Allah kadai ya san waɗanda za su kai wannan lokacin su yi ma yasar don haka ya kamata mu ji tsoron Allah Najeriya ƙasar mu ce Allah ya arziki dimbin arziki a Najeriya da mutane iri-iri a Najeriya akwai musulmi akwai wanda ba musulmi ba akwai wanda ba su zama addini don Allah ya ce dole a zauna a Najeriya to mu yi hakuri da junan mu sannan kuma mu mutunta kundin tsarin mulkin ƙasa wanda shi zai taimaka mana in muka mutunta wannan to za a samu kyakkyawan mafi fita ga al'umma. Masu sauraro duk da wannan labari na masu jajayen huluna muka kawo ƙarshen shirin wannan mako. Sai makon gobe insha Allah za mu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka da wacce kan haɗa mana sauti Julie Gresham da wakilin wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari da ke mina da Ibrahim Abdulaziz Yola da ma kafafen labaru da ke hulɗa da muryar Amurka da kan sanya wannan shirin ni da na shirya na gabatar Nasiru Adamu Hikaya ke cewa wassalamu alaikum. madalla. Waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman. Masu rashin bakin Hausa kan ce duk abin da zaman lafiya bai samar da shi ba, rashin zaman lafiya kuwa ba zai samar da shi ba. Bisa la'akari da halin tsaka mai wuya da wasu sassan jihohin arewaci ke ciki ta fuskar tsaro da suka hada har da satan mutane don karɓar kuɗin fansa, satar dabbobi da kuma fashi da makamai da ma rikicin manoma da makiyaya ya tilastawa gwamnatocin jihohi neman tattaunawar kai tsaye irin wannan tattaunawar ta kai tsaye ya fara haifda sakamako mai kyau kamar yadda ya bayyana jihohin zamfara da kuma katsina jihohin da ba sa fuskantar barazanar taɓarɓarewar tsaro su ma sun ɗau wannan salon na tattaunawa kai tsaye a jihar bauchi ga misali hukumar 'yan sandan jihar a karkashin jagorancin kwamishinan 'yan sandan jihar habu sani ya yi taro da shugabannin fulani a matakin farko domin neman inganta harkar tsaro a jihar kwamishinan 'yan sanda habu sani ya yi ƙarin haske dangane da taron kamar da muka gani muna da shugabannin kungiyoyi na fulani guda biyar waɗanda suka samu halartar wannan taro nasabar wannan taron saboda mu tabbatar da cewar mun tattauna akan matsaloli na tsaro muka ga cewar ya dace wajen tabbatar da cewar mun ɗauki matakai ce yasa muka kira shugabanni na ƙungiyoyin fulani mu tattauna mu fito da hanyoyi wanda za su inganta tsaro a wannan jiha ko mu ɗauki matakai na tabbatar da tsaro a jihar Bauchi wanda za ta taimaka wa wannan yankin da kuma ƙasa gabaki daya. Kwanan nan akwai haɗin gwiwa da muka yi da sauran jami'an tsaro wanda muka duba cikin irin matsalolin da kuma inda muke makwabtaka da su muka samu zaɓi wasu wurare kamar guda goma sha bakwai waɗanda muka kafa jami'anmu na tsaro wadda suke faturar da mutanen wannan yankin a wannan wuraren wadda kwaminti din ko ƙauyukan da suke iyaka da jihohin nan fiye da ah, ƙauyuka 60 za su cimma ribar wannan tsaron da ake samu a yankuna da muke makwabtaka da wannan. Ƙungiyoyin Fulani makiyaya kimanin guda biyar sun halarci wurin taron da suka hada hadda miyatti Allah da miyatti Allah kautal hore, meru Fulbe da kuma Tabital Fulako. Alhaji Muhammadu Jauro shine mataimakin shugaban kungiyar Miyatta Allah Cattle Breeders na ƙasa. Ya bigi jaki ya kuma bigi taki dangane da batun masu aikata laifi. Wanda suka tara mun nan ina so in gaya musu. In an samu to laifi sai an samu aikata laifin sai ya samu daurin yande Kaci 90 cikin ɗari ina kalubalantan abu biyu. da 'yan sanda da alkalai da sauran wasu fulaninmu daga ciki domin wasu fulaninmu daga ciki muna so mu gaya wa 'yan sanda muna so mu gaya hukumar alkalai a najeriya to mu fulani muna so mu gaya musu cewar muna da bata gari a ciki ba za a risa ba su ma hukumar tsaro ba za a risa ba a jami'an 'yan sanda ba za a risa ba kuma alkalai shine ba mugun abu ma in an yi kidnapping din ba zai kai wata uku wata biyu sai mu gani alkalai sun sake shi to for what ina za mu samu zaman lafiya in an yi kidnapping mutum wannan ai hukuncin sa za wanda duk ya razana ka in ma karan da karamin kwana za ka mutu ne kawai to mu muna so irin wannan masu kidnapping din ai maganin su da gaggawa hukuma ta kama su ta hukunta su laifin abu to kamar menene kake zargin hukumar yan sanda da alkalai da dai wasu wayanda yake kake ganin suke ɗaurewa wa aikata wannan munanan ayyuka yes abin da nake zargi yana da kyau ya kamata yau za a kama dan kidnapping ko za a kama barawo dan fashe ko dan satan shanu ya sa a mota shanu an kama shi hand to hand za a iya kai shi kotu tsananin ya dade za a ce mai alkali ya ɗaure shi wata hudu ko wata uku yana fitowa za ya fito ya tafi satan shanun gobe ma ya koma ko kuma a 'yan sanda su kai shi a shaji mafi karanci wanda alkali zai samu mai laifinsu kaga wannan mu shine kawai muke damu in dai an kama barawo ya kamata muna roƙon mai girma gwamnan bauchi ya sa doka a majalisa wanda za ta ɗaure mai laifi irin wannan wanda dole ne alkali ya bi wannan dokar majalisar jiha wanda ta aikata a wannan shashi na cewar duk wanda ya nafin za a daure shekara kaza ko wanda ya fashi za a daure shekara kaza ko kuma wanda ya zo ya satan shanu kaman kaza za a daure shi lokaci kaza doka ne daga jihar bauchi in muka samu wannan wallahi za mu samu zaman lafiya a nasa tsokaci sakataren miyatta allah na karamar hukumar itas gadau muhammadu shehu baushe ya buƙaci hukumomi da su ɗauki mataki a kan 'yan ƙungiyar 'yan babeli masu zantar da hukunci akan waɗanda suke zargi da aikata laifi. To abin da zan ce ina kiran da hukumar 'yan sanda da jami'an tsaro na farin kaya da jami'an soja da kuma gwamnatin jihar Bauchi da ta ɗau mataki akan wannan ƙungiyoyi na 'yan ba beli. a soke wannan kungiyoyin ba don komi ba saboda muna yawan sauraron rediyo irin wannan kungiyoyin su suka kawo rigima tsakanin fulani da mutane a zamfara wannan shine makasudu abinda aka ce in mutum ya yi laifi ka zo ka kama shi in ka kama shi ka danka wa hukumar 'yan sanda hukumar 'yan sanda ka yi monitorin ka kai su a kai su ka kai su a gurin alkali ka sa idanu ka ga an hukunta su ba wai kawai ka je ka harbe mutum ba sarkin shanan damban alhaji abdullahi abubakar ya ce wasu ke shiga rigar fulani suna aikata munanan ayyuka sai a zargi fulani da aikatawa duk abun da aka yi faɗa eh, laifukan da ake ambata a wannan fulani su suka fi shan azaba akan waɗannan laifukan da ake aikatawa su aka tu ake sacewa shanu su ake tacewa mutane su ake wa makiya da shanun su a ƙarshe kuma wasu su sa rigunan su je su aikata aika aika kuma a ce su suke yi mun samu tabbacin haka a gurare da yawa mm. duniya kuma su ne ina mafita kan wannan al'amari to mafita shine mu dole za mu tashi haika mu wayar da kan mutanen mu membobin mu kowane sako kowane lungu mahimmancin zaman lafiya da kuma lura da shige da fushen bata gari don sanar da hukuman tsaro akan lokaci don a ga an magance wannan malam koshe madaki uban kungiyar fulani ne ya yaba wa waɗanda suka shirya gudanar da taron. ana godiya ma wannan zama da ake yi na commissioner of police don ya ziyarci duk ƙananan hukumomi kuma zuwansa Allah ya ba mu tsaro Allah ya kiyaye mu duk abin da ake yi mutane shiga hankali su saboda ka wannan murna ne a karamar hukuma a Bauchi. Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya. Gargaɗe mai gina ra mai mugunta. Gargaɗe mai gina ra cutar nan tsoro na rabin mugunta. Gargaɗi mai gina dan mu mana daɗi amma fa mu mai gina ramin mugunta. mugunta ya taɓe nan sararin nan. biyu ta haƙƙun ba shakka kowa ke Kuna sauraron waɗannan shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci, sai can anjima da hantsi za ku ji mu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, Amina Buhari auna ce daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Kuna sauraron VOA Africa akan mita